dangantakar tattalin arziki tsakanin ghana da amurka na da faɗin gaske ghana na cin gajiyar tsarin kasuwanci tsakanin afirka da amurka na agowa wacce ke ba da damar shiga kasuwannin amurka ba tare da haraji ba ga wasu kayayyakin afirka har ila yau amurka na ɗaya daga cikin manyan abokan hulɗar kasuwanci na ghana inda cinikayyar ƙasashen biyu ya haura sama da dala biliyan biyu a shekarar 2022 sai dai duk da haka masanin tattalin arzikin ƙasa hamza tijjani ya ce ghana ba ta ji wasu manufofin da za su ci gaba da taimakawa tattalin arzikinta daga 'yan takarar shugaban ƙasa na Amurka guda biyu. duk lokacin da kasar amurka za ta yi zaɓe na fidda shugaban ƙasa da sauran hukumomi na gwamnati ghana da sauran ƙasashen afirka suna shuraro su gaya lamarin za ta kasance lura da irin alaka mai kyau da ke tsakanin amurka da ƙasashen nahiyar afirka mun mai da hankali kan kamfe da ake yi na zaɓe tsakanin kamala harris da shi donald trump bamu ga cewa sun fito da wani kudiri mai kyau da cewa in sun lashe zaɓe ga irin gudunmuwa da za su ba nahiyar afirka ba babu shakka kaga cewa zaɓe da za a yi mutan Ghana ba su sa ido sosai kamar yadda da aka saba sa ido kai ba. Ghana na da ɗimbin 'yan asalin ƙasar da ke zaune a Amurka wanda sakamakon zaɓen zai shafi rayuwarsu. Haka kuma batun amincewa da auren jinsi ke da muhimmanci. bangaren da babban sakataren jam'iyyar cpp na yankin ashanti kuma masani kan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa isa abdulsalam ya yi duba a kai kenan duk yan takarar da kowa ya yi nasara a kuna shi nasaba ma gwamnati na ghana ko kuma ce African in general yau a gwamnatin democrat da suke rule wanda ke suna masawa a yi ba yan madugu da yan luwadi dama musamman a kasan ghana da kamar har ta zo kasan ghana ta bace mana ya kamata wa ba kowa yancin shi abin da yake so ya yi in dai wannan abin nan ya dace rayuwar mai shi kuma bai take ke dukan kasan Ghana ba to muna ganin kamar in suka samu karfi suka yi gwamnati to wannan abin gannan da su masa ma kasan Ghana ne kasan Ghana ta yadda da yake wurin tattalin arziki suna cikin wanda suke ba Ghana gudunmuwa amma ka duba irin Republicans masala guda cin ne muna ganin suka zo in kasan Ghana da ke fatan shiga America wanda suke ganin suna bin wani hanyar shiga America suna ganin da a rage an ba da restrictions wurin karbo immigrant a cikin kasan America akwai kuma abin da kenan shine ginin na mace kuma wurin ya kara ba kasar Afirka kuma karfin gwiwa kamar ya kamata kuma a ba mace kuma dama kamata. Ghana dai kamar sauran kasashen Afirka na kallon zaben da burin ganin yadda Amurka za ta yi hulɗa da Afirka karkashin sabuwar gwamnati. Batutuwa irin su kasuwanci, tsaro da taimakon raya ƙasa na da matukar muhimmanci. Irbad Ibrahim masani ne kan tsaro da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa ya ce. Trump ya taba zama shugaban kasa, zaman shi shugaban ƙasa kuma matan shi ya turo nan ta kawo ziyara, shi da kanshi bai taba kawo jiki a Afirka ba, kuma labarin Afirka yanzu ita China ne ta kawo jiki eh, china da russia baki daya har aka samu ma kasashe uku na ecowas burkina da niger da mali sun ce ba sa son su dawo ecowas kuma to shi donald trump din na ga zaman shi shugaban kasa ya yi samun wani tasiri kan irin walwala da ita china ke samu hasatan a afirka amma ita kamala harris fatin ta watakila za sa sasanta da china kan lamuran kasuwanci da sauransu hakika ana sa ido sosai sosai kan zaben Amurka a Ghana saboda gagarumin alakar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Sakamakon zaben zai tasiri ga harkokin kasuwanci, tsaro da rayuwar al'ummarta da ke zaune a Amurka. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na murya Amurka daga Accra, Ghana.